cewa shahada ainihin karama ce daga wajen allah ta'ala wanda yake karrama wanda ya so da shi kuma shi shahidi ba yana wani laifi ne ba illa ya ce ubangijinsa allah ne don imam musa alkadim ramzi ne na irin yadda ake kai hari a kashe bawan allah saboda shi bawan allah ne don shi ma musa alkazim mutum ne da ya shagalta da yawan ibadodi ya wani aiki ban da ibada amma duk da haka su makiya sai suka gan shi a matsayin haɗari cewa tun da jama'a na zuwa gare shi kuma suna ɗiban ilimi a wurinsa suna ɗaukan kyakkyawan misali na yadda za su rayu su tsira duniyarsu da lahirinsu a wurinsa to su su kuma mahukumta sai suka ga cewa wannan hadari ne gare su ya kamata ya zama ba ma wani alami na addini samsam in ma akwai wani alamin addini sai dai a ce sarki ne wanda yake da cikakken iko na siyasa har wala yau shi ne wasilan mutane ya zuwa ga lahira in zai iya kai su ga lahira don haka ne ma suka nemi wanda zai kawo musu labaruka na ƙarya dangane da imam kazim dun su fake da wannan dun su kama shi kuma yalai suka fake da wa'in labarukan ƙarya suka kama shi suka je suka tsare shi kuma a tsare shi da aka yi aka lura cewa yawan ibadodinsa yake yana azumi da rana yana raya dare yana yawan sallah da karatun alkur'ani da addu'a har 'yan riƙen asiri suka saurari addu'o'insa suka ji cewa ko so ɗaya ba su ji shi yana yin addu'a a kan halifar zamanin ba ko gwamnan lokacin ba kawai yana neman gafaran allah ta'ala ne gare shi da mumine amma duk da haka halifa bai kyale shi ba in ya ce wannan ya kashe shi ya ki ya kai wajen wannan ya ce ya kashe shi ya ki ya kai wajen wannan ya kashe shi ya ki kamar gwamnan basara ya ki ya kashe shi ya tura ma wani wazirinsa ya ki ya tura ma wani wazirin shi ma ya ki ƙarshe ya tura shi ga wanda zai aikata masa wani wani bai hude mai suna sindibin shahik wanda ainihin shi ne ya ba shi guba a dabinon da ya ci a yayin buɗe baki ya zama shi ne sanadiyar to imam musa salam an ce a cikin tsarin da ake yi akwai lokacin da ya shiga gidan kurkuku sai ya samu wayansu daga cikin muminai a tsare ganin ya shigo suka ce ya dan manzo Allah roƙa mana Allah mu fita daga wannan kangi da muke ciki sai ya ce da su harun wanda ke shine halima a lokacin wanda ake cima harun rashid ya ce harun yana da matsayi a gidan wuta wanda ba zai same shi ba sai da azabta ku aljanna wanda ba za ku same shi ba sai da dauriyan wannan ah, masiban da aka samu amma in kun so zan muku addu'a addu'a ku fita sai suka ce ya dan manzo Allah gara mu dauri <clears throat> to kun gani kenan inna inna sa'aykum la shatta ayyukan ku daban-daban wasu suna aiki kowa na aiki ne domin inda zai tafi domin makomansa la mahalata mumini zai aiki ne wanda zai ahala shi zuwa ga matsayinsa gobe kiyama haka kuma fajiri fasiki wanda zai zama makomansa wuta shi kuma zai aikin da zai ahala shi ne ya zuwa matsayinsa wuta kuma waɗannan haka na al'amuransu kuma cikin wata wasiƙa wani daga cikin eh, ‘ya'yan gidan manzo Allah da ya rubuta ma ɗan uwansa yana masa jajen cewa Allah ta'ala ya tsara cewa ko duk inda mumini yake to sai ya jarrabce shi saboda ka ko da mumini ya hau tsororon dutse ko ya shiga kungurmin daji ya zauna shi kadai to sai Allah ta'ala ya tura masa kafiri ko munafiki ya azabta shi ya cutar da shi wato kenan in dai har za ka sami daraja to dole ne a jarabaka dole ne a jami jarabawa nan kuma da masa'ib don haka ne ma sai ya zama an mutum ya karanta tarihin eh, iyalan gidan annabi sai ga rayuwar kenan tasu wahala bayan wahala sannan karshe shahada dube da ainihin rayuwar imam musa alkazim ta kasance har ana mashi lakabi da sahibu sarasi mabucin eh, sarƙoƙi saboda da ma'abocin kurkuku an ce an sa shi cikin girgiren kurkuku daban-daban har da wanda baya ganin haske samsan har da ɗaki karkashin ƙasa kuma tare da nan kuma shi yana da dauriyan gaske da haɗe duk abin da aka yi masa don haka ne ma ya sami lakabin alkazim kazimul gaif mai haɗe fushi mai haɗa bakin ciki duk abin da aka gama ya daure ya haɗe ya alkhairi ga waɗanda suka cuta masa to sai ya maka maka gani ke saboda haka ainihin eh, eh, eh, ɗaukan ranar shahadan imam musa alkazim ta zama daidai lokacin da muke tunawa da shahidanmu lokaci ne da ya dace ainihin